ya yi bai sai fara tari fara tari duk tarin nan mafi zuwa mashi ba an fara kuma sai ya dan fara baiti daya shi ne na shi ne ya ce <laughs> ya cewa waye lilwawi rainun wa lijimu jizriya ba ko ya kayan shi <laughs> ko mu je ko hmm? bismillah بشرية إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام ورى ثم كرغنة والثالث الإقلاب عند الباء ميمن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل ها ba can kuma aka ci gaba sai an karasa ɗaya mu karasa shi shi ce ne fi hamsatin min ba da ashirin ramzuha fi kilmiha zalbai tuka zamman tuka shizatana kamja da shaksun kad sama dum tsayiban zirfi tukan ba zalima kun shi da kina to mu amsa

الثالث الإقلاب عند الباء لمن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل من الحروف

كل ملائكة كانت بكلمة فلا كل عند سنة ثم وإنزالا وكاني إدغام لغيرهن إلا وامرأة وكلمهن وثالث الإغلاق عند الفاتي في منزل في مع الإخوان والرابع الإخلاق عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة في هذا البيت إذا شخص من طيبة ظالمة إلا إذا كان ياتي لكنها قسمان قسم يدغى ما فيه بغنة بينمو علما هو علمة إدغامي يا قسم دابيو كو أقي الإدغام الناكس أقي الإدغام الكامل الناكس شين ينمو ينمو بشين يسير لما نشرت الإدغام الناكس يصير الله إذا كان بكلمة سيدي إذن إدغام يازم أقل ما إذا إظهاري أمك من تاب من شيء أيضا يتوى ينأونا ينهونا كو فأنعمت أنعم, أنعم. إذ hmm? تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك idan mutum ya ce man kalmomi biyu ne shi ko tanwini dama dole ya kasance kalmomi biyu to shi ne sai ya ce a na naƙis illa ila kana bi kilimatin sai dai idan idgami ya zo a kalma ɗaya da nunin sashi na da harafin idgami suka zo a kalma ɗaya fala tudgim to ba za ka gami ba na so a ce muna da abin rubutu da juwidi ai bai yiwuwa ba a rubutu in aka zo nan gaba dole a samu allo tudgim zuwa ran asuwar ya kamata a tunanin yadda za a samu allo to fala tudgim in kalma ɗaya ce ba za ka gami ba hmm? ka duniya kamar duniya ta zo da wurare da yawa a cikin alkur'ani ko ta zo a cikin wurare da yawa a cikin alkur'ani mai girma duniya duniya kun ga ga nunin saki na gaba kuma ga ya'un amma kalma ɗaya ce ba za ka ce dukiya ba Ba za ka ce. وله hayatu قصي Duniya. Ba za ka ce ba. Duniya. wannan ne suke masa al-izharul mutlaq ismuhu al-izharul mutlaq ana ce musu izhari mutlaki. kai kai izhari za a yi duniya su hudu ne a cikin alqur'ani ita duniya ita ce ta farko sannan sinwan a wuri ɗaya a cikin alqur'ani ya zo a sura ɗaya a cikin alqur'ani kala haka aka karanta kamar sai na ukun su akwai tsinwan inwan sai kuma na hudu shine bunyan ba alimai su ce wala khamis lahunna fil qur'an ba da na biyar a cikin qur'ani ko duniya ko sinwan ko kinwan ko bunyan inna allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi suffan ka'annahum bunyanun maqsud qalu bunu alaihim bunyanan rabbuhum a'lamu bihim ko afaman asasa bunyanahu ka gani kaga buniyan shi buniyan ya zo da yawa a cikin alkur'ani amma sinwanun ghayru sinwanin nusqa bi ma'in wahid annan qinwan ruwa ya je mu a ina qinwan da sinwan suke a cikin qur'ani eh? kuje wannan al-idghamun naqish ke ba mai harfa hudu yanmu ya'un nunun mimun wawu ya'un nunun mimun waw yanmu mun ai ko kuma ka ce yumin ko yumin ko yanmu yumin ya'un wawun mimun nunu yanmu ko yumin duk wanda ka ce ramzi ne na gane su والثاني نبي إدغام بغير قلنا شيني إدغامي باتا غدا قلنا فشيني أكي تمسى الإدغام الكامل ميزا أكي تمسى الكامل سنبه ذلر إدغام زائد يتوان لنقولنا تاتوي إدغام ميزا أشان أكي تمسى الإدغام الناجر أما نسي أكي تمسى الإدغام الكامل يتلوب الإدغام من الغلنا إدغام باب قلنا أكي ذلر إدغام زائد في اللام والراء أشان هغفن لام جراؤ ثم كرغن أبن ذاك من متأبئي إيه ذاكي من لم من لم من لم ومن لم يؤمن ومن لم من لم من لم يأتي من لم من لم حقا من ربهم من ربهم من مرة من ذو من قاقني من قاقني من من من غا sai dai mirra sun makariran na huce na eh, kuma dukkaninsu suna cin hurufu takriyar su ne harfar takriyar fillami warra'i wa bi takririn du'il fillami ra'i wa bi takririn du'il su ne hurufu takriyar takrir sifa ce ta lamun da rawun amma ba a santa sifa ce amma ba a santa ne Shi ne wajen faɗinsu za ka ji kamar kana kamar harshen ka rawa kamar kana nema kamar mai tasu yanzu misali mutum ya zo faɗin ra'u sai ya yana neman ya ko kuma wajen lamun sai ba a so minal zahi wa man lam yu'min so daga su ne su ne harfar takrir sifar takrir sifar suke amma kuma ba a santa sifar ce amma ba a yin ta gudani shi mutum da kafe wannan wasu iklabu harafi na uku kai hukunci na uku shine al shi ne iklabi ikilabi na nufin mai juyawa inda harafi ɗaya ke da shi shine harafin mai ba'u me za a yi miman a juya ta ta zama mimun dugun natin kuma a yi gunna ma'an ikhsa'i tare da ɓoye mimun ɗin ba za a ga mimun don a rubuta ba min ba'di ma ta bayyana lakum من بعد ما تبين من بعد من بعد kaga mimun muke faɗi amma ba za a rubuta ta amma a masahib da ake bugawa a saudiya da masar wannan musafan masu karewa da aya za a ga sukan sa wata mimun ta karama a sama domin a yi maka nuni cewa akwai ikilabi a wajen mun gane za ka ga wata mimun mimun din yin wannan masahib din kala biyu ce ba da abin da akwai memun din da suke rubuta ta kusa rubuta ta rubutun iska kwallo kuna gani wanda ya gani ya gani rubutun iska ba sannan wannan ita ce haka ita ce alamatul wakil wajibi ce akwai kuma mimun mai haka mun gane ko kai haka kuma ita ce mimun din ikilabi wato a harafi a lutsuki za a ji ta amma ba za a ji ba za a ganta a rubuta ba to shi shine sai sa maka wannan alama mun gane shine ma al-ikhfa'i din kada wani ya dauka kuma ikhfa'in wani sabon karatu ne ga kuma ikhfa'i za a faɗi nan gaba al-ikhfa'i ikhfa'u al la tughat al-kitaba bal tulfaf tulfaf tulfaf wala tulhaf tulfaf walatul hazu ana faɗin ta ne da baki amma ba a rubuta ta mun gane ai warrabi'u na hudu al-ikhfa'u shine ikhfa'i shine na hudu shi kuma ikhfa'i dama shine boyewa in aka ci akhfa ai tara ya boye inda al-fadili ikhfa'i a wurin ɗalibi wanda ya kasance mai daraja min al na harfa Wajibin lil tilas ne mutum in shi mai daraja ne ihsa'i in ba ka ihsa'i shi ba ka daraja lasta fadila shi hamsatin min ba da ashirin bayan biyar da goma biyar da goma sha biyar kenan ramzu ha alamominsu shi kilmi hazal baiti a kalmomin wannan baitin tabban mantuha na kukkunsa su ina suke sif صاد ذا ذال سنا ساء كم كاف جاد جيم شخص شين قد قاف سما شين دم دال طيبا طاء زد زاي في فاء تقاء تاء ضع ضاد ظالما ظال waɗannan النسوني ne huruful ikhfa'i shi ya kwashe kaso mai yawa yana yana da nasibul asad nasibul asad ko asad ce zaki ba wai an ce ne da kura da kura da dila da zaki suka fita a ganta ina ba ku labarin asalin wannan karin magana ne na nasibul asad ko hafzul asad shikenan sai suka samo jakin jeji da barewa da kuma da kuma zomo jakin jeji ne zane-zanen nan bila sai da barewa da kuma zomo shi kenan sai zaki ya zo aka dawo sai aka ce ma kura sun bayyana, aka ce ma kura ta raba shi kura sai ta sai ta ce to sai ta ce al'arnabu lissalabi al'arnabu lissalabi والهمار للأسد والغزال لي zaki ya ce ki ya rabo wurin kwanaki da ake yi ya kashe ta ya kashe kura sai ce ma sai ya ce ma dila, ya ce ma dila bainana raba mana <laughs> shi ke nan sai kuwa sai dila ya ce sai ya ce al'arnabu al'arnabu liga da'i al-malik hmm? li gada'i والغزال لفدوره سنن والهمار لعشائه shi ai ranka dake ai ai ai zoman nan sai an yi kalacin safa da shi kawai gobe sai za ka kalacin safa da shi sannan idan rana ta dan hantsi abincin rana kuma sai ka kama sai ka ci dila sai ka ci barewa sannan kuma in dare yayi shi kenan kawai sai ka ci jakin daji shi kenan sai zaki dariya ka ci aina ta annabta hajji kismata sai ce wallahi ita ce ce mina bibi'i sai na ka koyi wannan ai na ka koyi jila ina kika koyi wannan wannan wannan gaba haka na adalci sai ce wallahi kura ki ka koya mini daga kura na koya <laughs> to shi ne shi ne habbul asad to <laughs> yana da habbul asad to shi ne ikhfa'i zai da wahala amma wasu yawanci ko wasu nasi ko ce min dunillahi min dunillahi wa man fihin to su ne wannan su kaje ku da tsariki shi karatun ƙur'ani da suke ganin sa yawan yin sa shi ke sa karatun kai kyau malam ilal jaziriya na cewa a cikin jaziriya وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه قرآني da yinsa da barinsa da tajwidi to abin da ke bambanta mai yi da wanda zai yi shine riyada tumri in bi mutum ya rika riyada yana exercise yana mumarasa in kana yawan yi karatun ka sai ya rika kyau malam shatibi ya ce وخير جليس لا يمل حديثه وتزداده يزداد فيه تجملا دائما تقراتن القرآن في كتاب قرآن شو idan mutum yana yawan karatun qur'ani zai yi karatun shi ya fi kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musamman cikin man yuqimu hurufahu wala yudayyi'u hududahu hazan huda kaman yuqimu hurufahu amma wa yudayyi'u Allah samu mu zama cikin su yanzu kun samu baiti shida za ku yi